ta wani fanni za a bi a yayi talauci a cikin matasan najeriya fatima in muka yi zancen yayi talauci wannan kuma al'amari ne na allah shi zai yayi amma za akwai rawar gani da za a iya taka yanzu kika kaman da na miki zancen kasuwanci da sauransu ni bai ba wanda ya taba ban jali <laughs> ko ba gaskiya ba amma daga kwabo sai ka mai da shi sisi haka to shine idan matashi ya san ciwon kanshi ya san cewa zai iya mai da kwabo ya zama sisi kuma kana da hangen nesa kamar yadda ya faɗa kai ma ai ba kana son ka zauna haka bane kana ƙara girma kuma akwai waɗanda suke tasowa ko ƴaƴanka ko ƙannanka wasu kana son su ma ka sa su a hanya to a bisa wannan hangen nesan da kake to kai ma sai ka kyautata ma rayuwanka duk abin da ya kasance mai kyau kaga za a samu ci gaba a kai sai kai ma ka abin da koda kasuwanci ko noma dan ina noma dama ina so ku kai gaba wannan bayanin cewa a matasa a tara su gaba ɗaya a buɗe musu wata ma'aikata ta noma da za a ce matasa ne ya kamata su ke tafiyar da wannan wuri kuma su tabbatar cewa sun zaina mai zaki zo ai wannan ai su ta sauke wa inna tsofaffin da ba sa so su bar wurin su mai da wuraren na kan bangadan gidajen su da su suna canza shekaru mutum ya kai ritaya zai ga ko sai je canza shekaru ba kasan nan ma akwai wanda ya fi shekara sittin aka ce mai shugaban matasa <laughs> Yawwa kinga kamar yawwa yan eh. kamar yanzu wannan wannan da ake magana akan matasa kamar maganin da dan uwana yi ya kamata mu tabbata shi matashin ya san shi matashi ne na biyu manyan da suke cewa su matasa ne ya kamata gwamnati mai zuwa kamar idan za ba da minista na matasa a samu matashi wanda yake shekara sha takwas zuwa arba'in mutum da aka sani ya yi fice mutum da aka sani wanda yana da shirye-shirye akan matasa idan aka bashi sai a diba gwamnoninmu da muke da su a jihohi 36 duk mutumin da zai ɗauko ya ba da kwamishinan matasa ya faɗi cikin shekarun nan nashi sannan sai mu koma local government namu ya kasance akwai ofis na mai ba ciyaman shawara akan harkar matasa idan muka yi wannan abubuwan yanzu sai a diba me blueprint in daga can sama me kuka yi designing tsare-tsare me kuka shirya wa matasan nan yau muna da matasa kamar mutanen da ake magana yan shaye-shaye ne yan menene akwai sanda wani ya ba mu wani aiki ya ce mu je mu yi musu interview mu tuntube su mu ji me yasa suka shiga wannan harkokin akwai wanda ba su da aikin yi ne kuma sun yi karatu ah. wai su kuma damuwa ne na gida yasa suka shiga wannan abubuwan saboda wai su sune manyan gidan amma ba su da abin da za su sauke nauyin nan da ke aka dora musu so idan muka diba ya kamata idan aka shirya wannan akwai matashin da yana da aikin hannu amma bai da jari bai da jari so irin wannan mutanen kamar yana construction wani in yazo ya kera miki injin nika zaki dauka daga China aka kawo shi amma suna nan Najeriya kuma suna cikin wani lungu da ba san su ba so idan gwamnati za ta fuskanci irin wannan abubuwan in ta samu mutum daya muna da directorate of employment a ƙasar nan wanda alhakin su ne su ɗauki mutum daya biyu zuwa goma su je wannan wurin su hada su a ce a karantar da shi aiki kaza gwamnati za ta tallafa maka saboda tallafin da gwamnati ke baka ba wai a banza bane kai ma za ka ba amma ai nan kuma kun ce eh, gwamnati ba za ta iya muku komai gaba ɗaya ba kuma wace rawa kuke takawa ku kuna da kungiyoyi eh, daban-daban ku kanku na fito da yan uwanku da suke da waɗannan basirar kamar su don kika diba directorate of employment eh. gwamnati ma da aka yi na ba ta sauraron koke koke yawa matasan Najeriya matasan amma ai akwai ma'aikata ta musamman da aka ajiye domin ba abin da suke idan kika ji zaki samu mutan da suke wurin sun wuce ah, shekara 50 ba ka ce ba abin da suke ba sun sun wuce shekara 50 sun wuce shekara 50 sun girma da yawa sun girma ko kuma kawo ya ko yan uwansu kawai ya zama dai aikin dangi yanzu idan kika je ministry of youth and sport ba za ki samu matashi ƙasa da shekara arba'in yana rike ofis na darekta ba duk wanda za ki samu a nan wurin za ki samu manya mutane daga shekara hamsin ne zuwa sittin digital matashi yawa <laughs> so saboda haka amma ai akwai akwai wa'annan ma'aikatan a jihohi talatin da shida na ƙasar nan kuna ganin sun fi na gwamnatin tarayyar laifi kenan domin ai su ya kamata su har hada matsalolin ku gaba ɗaya su kawo wannan ba su faɗa minista din yake ma'aikatar eh, eh, matasa da walwalan ba su faɗa a ingantaccen gwamnati hmm. mai adalci za ki samu irin wannan tsarin in sun san za su samu goyon baya eh, sai su kawo wani sai ya ga kawai ma ɓata lokaci ne ba kanta kuma da na duk suna da laifi na ƙananan hukumomi duka ku matasan ba ku da laifi muna da laifi mu ma matasa mu ma duk dai rashin da shugabanci na gari ne to kuna ganin yaya wannan gwamnati za ta iya sanin kuna nan ne da kuma da bukatunku yawa yadda gwamnati za ta san muna nan kamar yanzu babu wanda gwamnati ta sani kamar national youth council national youth council kuma suna da reshe-reshe na kungiyoyi sama da 200 a karkashin su hukuma ce a karkashin ah, gwamnati ko kungiyar matasa kungiyar matasa ne kungiyar ma da nake gaya miki ban da yake ambata yanzu shi ma gurbace eh, shi mun rumfashin eh, malam ba youth council da kake magana yanzu an gurbata shi yanzu magana nake ja mu akwai shugabanci kala kala aso uku na'am wanda suke kira wasu shugabanni. gwamnati ta bata su ai eh, eh gwamnati ta bata su <laughs> saboda akwai wanda akwai wanda suke tare da akwai malamin matasa masu zaman kansu inda suna da register da CAC hmm. ina son giya ma ni na dade aikin matasa a kasar nan kafin na hmm. zama dan jarida to ina son giya masu mu cewa akwai kungiyoyi na matasa inda suna da register da CAC hmm. ya kamata a dube su youth council din nan yan bokon ministry da kuma dattawan ministry na dantocin nan duk sun meda shi kamar wani anyan ci abincin nan saboda haka muka dawo ma kowai a ce yi kansu na kasar da kawai za ta ji koken matasa gaskiya ba za a koma gidan jiya kukan ba zai kai zai kai abin nan ba kungiyoyin matasa su fito na kananan hukumomi na unguwanni su fito suna da rajista su zo su kawo kukan su a biya musu bukatun su ta yaya za a gyara wannan al'amari zainab kina gana akwai wata hanya da za a bi ai da mu kan matasan sai mun gyara kanmu matsalolin daga kanmu ya fara mu muka nuna ba mu da wayo ya yasa wayanda suke wurin suke amfani da mu suna abin da suka ga dama za su karbi kuɗi da sunan taimaka mana hmm. amma za su biya bukatun su saboda haka mu kanmu matasa akwai gyara a tsakanin mu sai mun gyara kanmu ni dai a tawa shawaran ba ba wai lallai kowa ya dauka ba a nawa shawaran inda hali duk mutanen da suke nan gwara a sassauke a wannan ma'aikatar a wannan ma'aikatar duk mutanen da suke wurin na manya manyan na a sauke su komai sai an canja ran sun ci lokacin su su tafi mm. su ba mu dama mu matasa mu taimaka maka mu kin ga kaman kasashen ƙetaren nan duk daga inda aka haifi jariri akwai gwamnati tana da pamphlet ɗinsa tana da kalan idonsa da mm. komai da komai kin ga inda muna yin wannan a Najeriya ba yanda za a yi wani director zai ce mana shekarar shekara. Asa ma maka wannan ko Ghana. A tani mun sai ƙaryen shekaru. Ba ma turai ba wanda zai mana ƙaryen. South Africa ƙananan ƙasashe ma nan makotan da suna da wannan tsarin. shaidar kan kasa kana da shaida duk komai na ka hansani wani bayani ma kan ka hansani to yanzu ku kuna da shaidan kuna da katin shaidan yan kasa muna da PVC muna da PVC oh PVC nan zabi da muka kawo eh, canji muka yaki muka kawo canji <laughs> ah, to yanzu ku me zai hana ku ku samu katin shaidan zama dan kasa yau a ce duk inda kuka tafi ku rika nunawa kuna alfahari da cewa ku yan Najeriya muna da shi muna da shi Najeriya zai muna da shi eh eh cikin yan najeriya sai samu mutum tara ma bai cikin goma sai samu mutum daya kashi da suke da wannan da dan kasa din ko saboda shaidar na shi yanzu kamar wannan kuma ganin shaidar kamar shaidar na yau shekara biyu ban gani ba obasanjo ma zamanin sa an wani ban gani wannan kadiyo ban ga katin ba shine muka je muka har yanzu muna da temporary wajen shekara biyu kenan to ai ya kamata ku kai kuka ne ma'aikatar da ke kula da ku matasan Najeriya mun ga mun kawo amma a tace gwamnati ce wannan gwamnati za ta tafi shekara goma sha shida aka talauta yan Najeriya aka talauta matashi bai da damar zuwa ilimi bai da damar koyi sana'a bai da damar san ciwon kansa aka sa shi ma cikin duhu don ma kai samu ma ya ce ma ya nemi ko lafiyar nan ba asibitin babu magani matan mu aihuwa suke suna mutuwa babu magani kina da sanata senate president a ƙasar nan wanda zai baki leta ya ce wacce a bata aiki yana kaiwa ba za a miki screening ba ba kome karshe ma baki rubuta eh, interview na wannan jarabawan ba a din ta za a dauka baki head teacher tana magana ta ce kai wallahi wane dai kan an matsa mun ne bai ah? to ke ma baki ba baki baki tsaro a ƙasa ma ga gare mu saboda yanayin abubuwa da yawa wanda wanda wanda wanda ga gare ma a ƙasa saboda yanayin kwace ma'aikatan tsaron ma'aikatan tsaron ma yana da abin nan yana da wato a kowane fanni shine an samu an samu tabarbarewar siyasa ta an samu tabarbarewa duk an samu an samu an saye su su ma an bara gurbi wace wance duk ba amma a cikin su ma komai na rayuwa ma ya corruption ya affecting din mu saboda haka wannan tsarin war against discipline din nan yaki da rashin da'a dole a dawo da shi akwai wata wani na sani ta je UK a je wannan asibiti a diba mata idanunta da muka yi waya nake cewa yanzu ya 'yan Najeriya suke a UK ta ce yanzu kan mu tsaye muke tafiya mm. muna tafiya muna kallon sama ba saboda komai ba an san an samu sabon ba a tsoro ba kunya cewa ba Najeriya ne saboda haka a matsayin ku na matasa masu bukatu kuna ganin yanzu in aka rantsar da wannan gwamnati an sauke muku abubuwa kenan duk matsalolin ku za su tafi muna fata haka za a shafe su insha Allah cin hanci dama da kuma shine kawai matsalar Najeriya shi kuma ya bata matasan ya bata matasan kinga in ka san ba inda zaka kai cin hanci ai maka abin da kake so sai kai kokarin ka kokarin ka mm. sai ya baka wannan abin matasan mu suna da kokari matasan Najeriya an san su da kokari an san su da hikima